أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وعلى ملوك جنسلتي ودكت النعمة سا يا سيام رايلي وسيام شيني البركة في جبات تنكر في الأدب المفرد na al'imam al-bukhari da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora za mu tashi babu ma ja a fi tamado babu ma ja a fi tamado babu zai bayani abin da ya zo a kan yabo yabon mutane shin halal ne ko haram idan halal ne wanne ne halal a cikin wanne ne kuma ya haramta a ciki shi حديث نقري أكو عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مالحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك فحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا وأن حديثي إن قد تسيني دد عبد الله عبد الرحمن ابن أبي بكرة دد بابنسا أبي بكرة إيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا ولي أتيوني أوجل النبي صلى الله عليه وسلم وأن أتى أنبت النبي بايعنا يعني sai wani yana ambaton shi da alkhairi yana yabonka cewa yana da kaza yana kaza yana kaza فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin Allah fa kallon yake masa wannan wanda yake yabon ɗan uwansa ɗin yake wai hak kai tonka ma'ana kai shiru ka bari قطعت unuqa ne. da yabon da ka masa yanzu ka yanke masa wuya kamar ka da wuka ka yanki wuyarsa ya kuluhu miraran lissa sannan yana faɗin wannan yana maimaitawa yana ta maimaitawa ai ka yanke wuyan dan uwanka in kana ahadukum madihan la mahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayanku ba makawa sai ya yi yabo a kan ɗan uwansa falyakul abinda zai ce shi ne sabu kada wa kada. ina zaton kaza kaza ina fanta ce ina fatan cewa wani kaza ne wani kaza ne in kana yara annahu kaza ne in yana gani abin da yake ya kunshi a kan nan haka yake babu wani mudahana a ciki wa hasibuhu Allah kuma Allah madaukakin sarki shi ne ya san shi ne wanda zai iya kanin halayensa ni iyakan abin da na sani ke kuma na fatan cewa akan ya kasance wala yuzakki ala Allah ahada kar ya tsarkake kowa akan Allah cewa wani mutumin kirki ne zai shiga aljanna wani kaza ne zai shiga aljanna Wani mai tsoron Allah ne wani mumini kwarai ne duk wannan ba ta cewa mutum haka ko a idonsa ko a bayansa sai dai ta ce haka nake fatan ya kasance amma Allah shi ne san daidai ma'anar wannan hadisi abu bakra yana ba mu labari cewa wani mutum an ambace shi a wajen annabi sallallahu alaihi sallam sai aka ambaci sirarsa ma'anar labarin rayuwarsa ko labarin aikin da yake yi ko yaya halayensa a wata riwaya ya nuna cewa kamar yadda hafiz ibn hajar yake wanda ake yabon shine abdullah bul bijadai كما يدعى حافظ ابن حجر المسيح فأثنى عليه رجل خيرا سي وني مسلم ينا سي بنسا ينا سي بنسا دع الخير ثم يا كيمتك وجن يقول ما لليس انت وديك يقول شين مسجن ابن عجرة الأسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح قلت ويحك قطعت عنق صاحبك صاحبك يقوله مرارا وما كلمة ويحك كلمة لنا توسعي لكما رحمة لكما جن ذاتي ومسلم دا يكي so ya shiga cikin wanda kuma bai cancance ya shiga wannan halakan ba shine suke cewa wannan kalmar wai haka قطعت عنق صاحبه يقوله مرارا ka yanke wuyan ɗan uwanka ma'ana ka hallakar da shi duk wanda ya kai matuka wajen yabon mutum kuma ba amince cewa yabon nan da zai iya sanya shi a cikin ji da kai da girman kai to wannan kamar ya yanke wuyarsa ne to idan ya kasance yabo yanka wuya ne ina ga ziyara wani mai alkhairi a je ana kama kafansa a je ana sunkuya masa ana kwanta masa aje je ana taba jikinsa domin ta tabaruki da sauransu wannan ya wuce iyaka wajen yabo ba wanda ya cancanci wannan sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi shi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu daga sharrin zuciyarmu idan ka ambaci mutum da alkhairi tana cewa yana da hali mai kyau da kaza da kaza zai kasance kamar kayan ka wuyarka idan ya wuce haka fa a ka hallaka shi ne gaba daya a nan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya bayyana asari na al'amarin shi yasa yace qata'ta wa qasa'idi ka yanke wuyan ɗan uwanka idan aka yanke wuya me zai faru sannan ne jini zai ta fita da ƙarfi a ƙarshe rayuwa sai kare wannan abinda shi mai yabo zai yanke zai yanke tawadu'i wanda wancan yake da shi zai yanke wato rashin ji da ka rashin girman kai wanda yake da shi sai ya mai da shi mai ji da ka ya mai da shi mai girman kai har ya dinga zaton cewa shi ne fa shi wani abu ne na haka duk wanda ya yanke zuciya mawuyar ɗan uwansa kenan yana so ya karɓar rai a hannunsa ne wanda kuwa yanke ɗan'uwansa, uwansa wuyan ɗan uwansa da yabo to yana so ya kai shi ga halaka ne har ya shiga wuta domin idan ba shi da tawabu yana da girman kai yana ji da kai ba abin da zai hana shi shiga wuta hadisai masu yawa sun zo akan mai girman kai da zai shiga aljanna ba kamar yadda ya zo a bayyane a wata riwaya daga shi ne mijan ibn adra wanda shi ne yake yin yabon yace aka أخذ rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم بيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقام عنونا فدخل المسجد ايش masallaci wa idza huwa bi rajulin yusalli sai ga wani mutum yana sallah fa qala li man hada sai ce mun wane ne wannan fa afnaitu alayhi khaira sai ina ta ina ta yabon shi da alkhairi fa qala sai annabi ka sanne yake uskut sai shiru la tusmi'uhu kar ka bari yake fatuhlikahu sai ka hallaka shi kaka shuru kaka banne bi wannan yabon da kake masa sai ka halaka shi wannan shi ne wani lokaci mutum yana so ya nuna girman ka ne yana so ya nuna cewa kana da wani abu sai halaka ka bai sani ba kuma zai yi a ka. ya ce malam wani ai abu kaza ne abu kaza ne ya iya kaza ya iya kaza shi bai san cewa halaka ta yake ya wannan wurin ba shi da alkhairi malamai su da kansu ba sa ma kiran kansu malamai amma mutum ɗalibai irin mu mutum zai zo ya dinga cewa shehu ne shehu ne wane ne wane ne shi bai kira kansa shehu ba sai annabi sa sallan yace in kana ahadukum ma bi an la mahala idan dan ku zai yi yabo babu masawa sai yayi wannan yabo falyaqul ahsabu kada wa kada sai ce ina ga cewa wannan mutum yana da sifa mai kaza wannan mutum yana da sifa mai kaza sai ce wannan shi ne da tona Allah shi ne da daidai in kana yaro annahu kadhalik amma sai fa in ya san cewa akan yake domin mafi yawa yabon a yau ana yi ne na tsara wa mutum kura abin da ba shi da shi mafi a ce yana da wanda ba shi da dangi sai a samo mishi dangi wanda ba shi da abin na haka dai za a samo mishi ana ta yabonsa wani lokacin domin a sarrafa kuɗi a nuka da makamantan dalilai wanda yake sa a yabo mutum annabi yake amma sai in ya tabbatar cewa wannan sifan da yake ya ban shi nan yana da shi sai faɗe shi a kan cewa yana da so ka gane Allah matuka Allah shi ne wanda ya fi sani sa domin ne kar ya zo ya yabo ya tsarkake wani wa Allah madaukakin sarki sai ce wa hasibuhu ma ai wallahu wahdahu المطلع على سريرته العالم بحقيقته أي ألا شيء كأي شيء ليسن أسيرنسا شيء ليسن ميكي أبوه ألا بدأ كتوكا شيء ليسن حقيقة لنسا مموت abin da nake da ko da shi gare shi wala yuzaki ala Allah ahada kar ya yanke wa kowa da cewa yana da cikakken imani kar ya yanke da kowa cewa wannan mutum ɗan aljanna ne ba za ka yi wannan ba illa alladhina shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda za ka cewa aka su ne wa'annan wanda halitta sannan ya shaida musu cewa za su shiga aljanna wanda halitta sannan ya shaida musu cewa su yan aljanna ne iyaka kawai wanda za ka iyawa ce amma wanda ba da dalilin sannan ya zo ba ka da yanki wannan sai annabi wahayi ake maka kai kuma ba a maka cikin da yake cikin wannan hadisi na farko makru'i ne abun ki ne mutum ya kai mubalaga wato ya kai matuka wajen yabo a kan wani domin irin wannan halaka ne ga wanda yake wa musamman idan ya kasance ma wannan abin da yake faɗin ma ba aka yake tare da mai wanda yake yabon ba sifan da yake bashi nan ma ba shi da shi to a nan ya zama makaryaci a kan wannan yabon da yake yin ma makaryaci ne hakan nan na an ki yabo a yanke idan ana jin tsoron cewa wanda za a yaba wa ɗin zai iya aifar masa da ji da ka da kuma girman kai to kar a yi ma ya fi amma wanda yake yabon mutum da ƙarya wannan haramun ne mutlaqan kuma saƙo ne kamar yadda wannan zance annabi sallallahu yake nuna cewa in kana yara ka kadhalik in yana ganin cewa wanda yake yabansa din nan haka yake amma in baya gani haka yake ba kuma yana yaban yana ko haramun ne wannan kuma saƙo ne gargaɗi da tsoratarwa mai tsanani ya zo a kan masu yabon mutane a kan kariya cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفو في وجوه المداحين الترابا النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر ثم في أبو إذا متجوشي mu zuba kasa a fuskar su sun fara yi me zai sa a ce a zuba kasa a idon mutum domin abin da yake yi din mummuna ne ba shi da kyau su ne wa'anda al'adarsu shi ne yabon mutane domin su samu kuɗi don su samu matsayi amma yabon mutum akan aiki mai kyau da ya yi wannan baya ciki matuka mutum ya yi shi ba ya wuce iyaka ba kuma yana da tabbacin cewa yadda ya yi din da zai sa wa wanda ya yi shi ya yi shi a girman kai ba wasu mata amma abokan ilimi sun ce ma'anar wannan tsoratarwar shi ne a tsoratar da mutane wajen yabo domin a hana mutane su take baki su yi yabon mutane ba da abin da suke da shi ba domin jin irin wannan ga wanda ake wa zai iya ya mishi girman kai ya rudar da shi ya ɗauka shi wani abu ne. إمام خطابية المداحون هم, هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة له وند عايش يكيد سيدة سو مداحون ما سوية بو سوى أن وند سكر يركيو ونو يبون الآدى سنين sun yashi wani abu ne wanda suke suna samun abin da za su ciya wajen wanda suke yabawa fa'ida ta biyu hadisi ya nuna a kan halakkin yabo amma da sharuɗa guda uku na farko ya kasance mai yabon gaskiya yake faɗi cikin abin da yake yabon mutum da shi wannan shi ne annabi sa kan in kana yaro أنه كذلك biyu ya kasance ba a tsoron cewa idan aka yabe shi zai iya haifar masa da girman kai kuma yanayinsa ya canza har ya ganin dinga ganin kansa wani abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya shara cewa fata'ta unuqa sahibak يقوله مرارا na uku ya kasance wannan yabo yabo ne kawai wanda babu wani cikigi a ciki babu wuce iyaka a ciki babu kuma zuba wa mutum kasa ka ba shi abin da ba shi da shi ko kuwa ka tsarkake shi cewa shi dan aljanna ne shina nabi yake wala yuzaki ala Allah ahada kar ya tsarkake wani kar ya tsarkake kowa wa Allah madaukakin sarki Allah ya san kowa حديثنا نجبة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويقريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهلكتم او قطعتم ظهر رجل أن يتولد أبو موسى الأشعري أن يمشي يجاء يكي النبي صلى الله عليه وسلم يا جواني أنا يبو أكون جواني yana ta baki yana maimaitawa yana ƙara gadi a cikin wannan yabon da yake yi sai annabi sa yake ai kun hallaka mutumin da kuke yaba ko kuwa kun yanke bayan wanda kuke yaba wannan hadisi akwai hani a yabi mutum a fuskansa a gabanki to irin wannan shi ne yanka kamar yadda yake cikin wani hadisi cewa wata mado fa innahu dabtu ina horonku da yabo yabon nan da kuke gani yanka ne kamar kun yanka mutum ne in kuna masa إمام النووي رحمه الله يتي وقد جاء أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه أي في إباحته أقول أجل ما فيها وهو الذي أتكلم بخاري ومسلم وجن يبن مسلم أعيد الإسلام وتوجن حالة الإسلام يتي أما كما معلمي سنتي وطريق الجمع بينهما يتبع هي حدا فكان حديثي وانت هنا ده حديثين ده حلال ده حين أن النحي معمول على مجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف وانت عفا هنا حين قارن ياجي وجنه da kara wa mutum abin da ba shi da shi wajen yabon ko kuwa ka yabe mutumin da ake tsoro idan ka yabe shi zai iya jefa shi cikin fitina na girman kai da gi da ka idan ya ji ana ya yabansa amma man la ya a nan yuqafu alaihi dalika li kamali taqwahu amma wanda za a ji masa tsoro wannan domin cikakken tsoron allansa wa rusukhi aklihi wa ma'arifatihi da kuma amsa hankalinsa da kuma saninsa fala naha fi mad'ihi fi wajihi idan lam yakun fihi mujaza babu babu laifi a yabe shi a idonka idan babu ƙarin yaji bal in kana yahsulu bidalika maslaha idan akan za iya samu maslaha a cikin yabonsa kamar ya kara maka nishaɗi min kai بعيد من الكيل بيجي وزياك منه إقاري كان داجي وإنا أو الدوام عليه هو يدوم إلى كيل أو الابتداء به فوقها متانين في به كان مستحبا والنوم أنا صوت yake wallahu a'lam Allah shi yake fitar da aka ibn battal yake hasil nahya anna man afrata fil madhi akhar bima laysa fihi lam ya'mal ala al mamduh al يأمن li dhanni annahu bi tilka al manzila سوى wanda ya wuce iyaka wajen yabawa wani da abin da babu tare da shi wanda yake yabansa da kin nan kuma ba amintar cewa zai iya kan sanya masa girman kai ba to wannan ba daidai ba ne wannan siyasa haram wa rubbama ضيع العمل والزياد والزياد من الخير اتكال على وصف على ما وصف به وتكيل ما zai so ya aikin da yake yi ma da zai iya yi ba kuma ko kuwa ba zai iya kare yin wannan aikin ba domin zai daudara da yabon da ake masa. wani gari ta ga awwalan ulama fil hadithin akhar shi yasa wasu malamai suka yi tarihi wajen wancan hadithin da na fada ustu fi wujuhil maddaqina at-turab ku zuba kasa a fuskar masu yabo sun ce abin da ake nufi man da annas fi wujudihim bil batil sune wanda suke yaba wa mutane a fuskansu da ƙarya da abin da ba su tare da shi wa umar kuma ibn khattab yana cewa al madhu huwa dab yabo shine yanka ma'ana shine yankan wanda kake yabawa واما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهر اما ولد عك يبيتي لا دين بيك تاردش ولا بايع شجاع وجنهني فقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر أن يضع ما يسمى الا صلى الله عليه وسلم الشيء والكيف والقطب ثم قطبة والمخاطبة ولم يح ولم ولم يحس في وجهه مادئه تراب an yabe shi a wajen zance da shi ma wanda ake yi kuma bai zuba wa kowa kasa ba dalilin shi yasa yabon da ake masa ana yabon shi ne da abin da yake amma duk lokacin da aka faɗi wani abu ba daidai ba ne game da shi nan da nan zai hana nan da nan zai hana kamar wanda ya ce idan Allah ya yarda da kai ma ya ce a Allah kawai karka hada tare da ni kace Allah kawai to irin wayannan annabi sallallahu baya shiru a kai zai hana to a takaice shi ne cewa yabo ga mutum babu laifi idan ya kasance wanda ake yabawa yana da wannan siffar da muke yaba masa nan na biyu muna da tabbaci cewa idan muka yi shi a idonka da zai juya ya kan maka girman kai ba na uku kar mu ƙara yaji wajen yabon mu ƙara zaki don shi ma hankalin ka ya tashi idan da ganin cewa shi wani abu ne na hudu haramun ne a yanke a yanzu mutum da abin da ba shi tare da shi wanda ya yi wannan ya yi ƙarya ya yi amma mafi alkhairi na za ka yaba mutum ka yi shi a bayansa musamman watakila don kare ba mamaki kana zaune a wuri ana ta zaginta ana ta jarra haki ana sukansa sai ka ce a'a ka wannan maganan ba daidai ba ne wani fa ga irin abin da yake yi na san shi yana da kaza yana da kaza wannan babu rai wannan ma ka kare mutuncinsa ne wanda kuma ya zama hakki a kanka a matsayinka ɗan uwanka musulmi to wannan hadisi ya hana wajen wuce iyaka wajen yabo domin wannan zai iya wa wanda ake yaba shi ya zamo yana girman kai yana jirgi da kanka حديث na gaba an ibrahim التيمي عن أبيه كنا جلوسا عند عمر فعفنا رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرك الله حديث نبي الزيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر يقول المدعو ذبح قال محمد يعني اذا قبلها wannan hadisi na farko an waso daga ibrahim attaini daga babansa yace muna zaune tare da umar ibn khattab فأثنى رجل على رجل في وجهه sai wani ya yaba wa wani a fuskansa yana ma'anan yana nan a zaune shi ma yana kuma jin yabon da ake maka sai sai umar ya ce maka a farta arwajul ka sauki mutumin da kake yabawa a faraka Allah kai ma Allah ya sauke ka kamar ya masa ya yi addu'a kan sa ne a kan wannan abin da ya yi hadisi na biyu na zai ibnu aslam daga babansa ya ce, samitu umar yaqul naji umar dan khattab yana cewa almadhu dabtu yabo yanka ne muhammad qala muhammad muhammad yana cikin da suka ruwaito wannan hadisi rawi wannan hadisi din yace ya'ni ila qabila yana nufin cewa wanda ake yaba maka idan ya karbi yabon na ya yanka shi kenan wannan hadisi guda biyu din nan ma'anar su daya na farko yace faqarta rajulan mana ta hallaka shi ahlaka Allah Allah ya hallaka ka kai ma yana yiwa ka yi tambaya me yasa Umar radiyallahu anhu zai yi addu'a kan wannan mutumin da yayi yana yiwa mu ce idan mutum ya aikata da ɗan uwansa wani abu babu laifi a roƙi Allah shi ma Allah aikata masa irin haka domin irin abin da yi wa ɗan uwansa ya roƙi Allah ya masa idan kuwa ya yi shi akan rashin sani ne to shi ke nan addu'an da zai same shi ba domin Allah baya kama mutum da laifin da ya yi bai sani ba to tun da shi idan ya sani zai iya faɗi kalman da zai iya hallaka ɗan uwansa shi man karo ka Allah ya hallaka shi ba babu laifi to wannan ma dalili ne wanda yake nuna cewa al'amarin yabo ba karamin al'amari ba ne babban al'amari ne kalman afon ana amfani da shi ne idan aka yanke abin nan abin nan dabino zungurunsa a kan itace to shi ma kamar gaba da ne kamar kayan kawuyar ne amma hadisi zai na aslam shi zai ibn aslama ya ce daga babansa babansa din shi ne aslam yantaccen bawan umar ibn khattab ne mutumin habasha ne yana daga cikin wayan da aka kama a yakin ainihin sam wani yaki wanda ake ce da shi ainihin sam wannan bawan allah fika ne wato yadda ne ya rasu shekara tamanin bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana da shekaru ya fi shekara ɗari a lokacin da ya rasu ce umar ɗan khattab yace almatu dabtu yabo yanka ne ya kuma gabata mun karanta hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yace iyyakum watamadu fa innahu dabtu ina horon ku wajen yabo wanda ya yaba wannan wanda ya yaba wannan domin shi yanka ne wanda ya fi muni daga cikin yabo shi ne wanda mawaki ke yi ko maroka wanda suke yi shi ma duk ya fi muni domin baya cikin al'adarsu su tsaya daidai al'adar su ne su wuce iyaka wajen yabo domin sai an aka kai ma za ka iya ka cire kuɗi ka gane shi mutum ma yana son wannan to wanda yake son yabo to ko shakka babu yana son halaka to idan ana yaba maka karka bi wannan yabon, ka yi kullum ka kaman baka ji shi ba kuma kana neman kariya daga Allah madaukakin sarki akan sharri wannan yabo kana zaune ko da kowa bai ji ba kana a'udhu billahi minash shaitani rajim kar Allah ya sa wannan sharri nan ya shiga cikin zuciya na ar niman dauka cewa ni wani abu domin yana sanya mutum ya kasance ya rufe masa addini domin mai girman kai ko min sallarka ko min sai an masa ga na girman kai girma na Allah ne kuma Allah ya baya so du mai karayar da shi a cikin sikarsa imam gazali rahimahullah yake faman sana abika ma'rufan فإن كان ممن يحب الشكر والثناء فلا تمدحه yace idan mutum ya maka alkhairi idan mutum ne wanda kasancewa dama halinsa yana son yabo karka yaba maka لأن قضاء حقه ألا تسره على الظلم وطلبة الشكر والظلم yace domin idan kayi aka ka biya bukatar ne da matan abin da yake so ke so sai ka karfafa shi akan abin da yake yi na zane wanda yana yi ne yana nema a gode masa a yaba masa so idan kayi aka ka biya bukatar ka ne wa illa fal azharu shukruhu li yazdada rabbatan fil khair in ba haka ba to abin da yafi ka gode masa دومي كار الخير أكان الخير وأما ما مدح به المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد أرشد إلى ما يجوز من ذلك بقوله أما إذا أتى مدنا أكن يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يا رجاء إياها ya riga ya sa iyaka wa kowane mai yabo wanda zai لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم kada ku dinga yabona kuna rera ta kuna sanya yaki kuna sanya zaki kuna ƙara kuna ƙara har ku wuce iyaka kamar yadda nasara suka yi wa annabi Isa har suka jaura shi zuwa ga Allah ko kuwa ɗan Allah kuma musulmai sun yi wannan wajen baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam hakkin da ba nashi ba a wajen yabo a yau wasu sun ɗauke shi sana'a wanda za su dinga samun kuɗi da shi sai su haɗa sai har da kiriya a ciki ana yabo annabi wa sallam da kiɗa wannan sharri ne wannan babu annabi sa sallan ya la'anci duk wani kiɗa da kuma abin da ake amfani da shi na music da kuma mai ji amma da shi kuma za a zo ana a yabon annabi sallallahu alaihi wasallam har a zo a ce wai islamic song wai wai wakan addini ai shi waka ba shi asalinta shi ne haramun ba ba shi ne haramun ba wani malami ya ce mai mawakin da yake tambaya cewa shin aikin da yake yi haramun ne ko zai samu nada, yake ba ni hukuncin wayan na mutane guda biyu wannan ya sha giya da ya zuba giyan nan ba tare da ya ce komai ba bayan ya zuwa ya ɗan zuba a kasa ya ce kasa gada kaza sannan ya kayi ta ya koshi ya ce wannan lokacin da zai bude gida ya ce bismillah zai zuba a kofi ya ce bismillah a lokacin da zai ta ya ce bismillah waye cikin su biyu yake da lada wala waye yake da lada <laughs> ba wanda yake da lada da haka idan ka ce kana kana yabo annabi amma ka yabi annabi da aka ce ya haramta ina ladan da zaka samu sai azaba in ka ce magana mai kyau kake yi wa'azi kake yi kiɗan da kasa ba to da za ka yi ne babu kiɗa ba komai to da wata kila ka sami lada na to wannan sa kan ya riga ya sanya haƙƙi a kan yabonsa yake kada ku yabe ni kuna ta sanya yaji kuna yi shi a wace domin fa shi ne ka yi abu kana rera ka. ko kuwa ka yi abu ka wuce iyaka yake kamar yadda nasara suka yi wa isa annabi isa dan maryam cikin da yake cikin wannan hadisi kan ilimi sun ce ya halatta da sayyidina umar ibn khattab ya yi addu'a akan wannan mutum da halaka na duniyarsa hallakan duniyarsa ya roƙi Allah da shi domin shi wannan mutum yana nema ya hallaka ɗan uwansa ne lahirarsa idan yabonsa ya haifar masa da girman kai a nan duniya ne Allah zai masa hukuba ko a lahira lahira ne to idan aka ce kai ma Allah ya hallaka ka duniyarsa aka roƙa Allah ya hallaka shi to ashe na shi ya fi sauki a kan wanda shi yi wa tsayyansa abu na biyu sun ce idan mutum ya yi kawai idan kake a'a karka mun wannan kai ka ci da duk wani laifi a wuyanka amma idan ka yarda da abin da yake faɗi sai ma ka yi tarayya ne mutum yana yabonka da abin da ba ka da shi ko ya wuce iyaka wajen yabonka baka ce a amalan ya isa da Allah ya ku in ka yadda da abin da yake faɗi to shi kenan kai ma ina ga wanda shi yana ma yabonka kana rawa kana rawa da kiɗansa na babu man asna ala sahibihi in kana aminan bihi wannan zai bayani akan wanda ya yaba wa ɗan uwansa ko abokinsa amma ya aminta ya amince masa cewa ba zai jawo masa wani fitina ba ba zai kawo masa girman kai ba عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ابو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة نعم الرجل أسيد ابن خبيب نعم الرجل ثابت ابن قيس ابن شماس شماس نعم الرجل معاذ ابن عمرو ابن الجموع نعم الرجل معاذ ابن جبل قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعه وانا ريتي ان وصل ابو هريره سوى ما يجري ان صلى الله عليه وسلم ياتي ما دلاد والنم ابو بكر يلا ريتم ابو بكر ابن آه، ابو بكر خليفه كان yace ni'mar rajulu umar ma dalla da wannan mutum umar ni'mar rajulu abu ubaida ma dalla da wannan mutum abu ubaida haka ya kirje sunan wa'annan mutane a karshe yake bi'sar rajulu fulan sir da wani sir da wani arsin da ya kirga mutane bakwai wanda ya kirga shi a nan wanda ya ruwaito hadisin shi ya ɓoye sunan shi don maslaha akwai fa'ida a cikin wanda za mu zo mu yi magana a kai amma kalmar ni'ima ni'ima fa'ilu ma ne domin yabo don a yi yabo ya ke faɗinsa wannan kalma ya zo a cikin alkur'ani ko da yawa kuma ɗan uwanta shi ne dikta wayannan fi'il ne ba yin tasarrufin sai dai kalmar ni'ima tana da lugogi kamar hudu za a iya ce ni'ima da sunna aini sai ya ce ni'ama بقطع نعيم ياتي نعمة بكسر عيني جاء ياتي نعمة بقطع نمون نعيم دو ان لغتي كلا ربي لا رضا سنا فديك تو كلمة لفرق نعمة لا يقول كلمة نبي بئس لزاجي idan aka ce ni'mar rajulu zaidu to shi zai shi ne wanda ake yabawa sa'annan kuma an tsakulo shi ne cikin mazaje da wannan yabo da wani abu wanda yake ɗanta da shi to wannan shi da zai nuna maka cewa duk wayanda a nisa sannan ya kira sunan shi ne baya nufin iyakansu ne waɗanda suka a ne annabi ya kira sunansu ne da wani abu wanda suka keɓanta da shi mutumin da ya fara kira shi ne abubakar kowanne mu mun sa abubakar ko akwai wanda bai sa abubakar ba babu babu ni'mar rajul umar dukkan mu mun san wane umar babu wanda zai iya ce shi bai san wane ne umar ba ni'mar rajulu abu ubaida watakila abu ubaida ba sosai ba amir ibn abdullahi ibn ba kureshi ne mutumin barka ne ɗaya daga cikin masu ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta farko-farko magabata shi ne wannan wanda sai sayidina abubakar ya so ya naɗa shi ya so a naɗa shi khalifa bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi ya lokacin da aka tafi wannan abin nan sakifa mutanen madina sun ga sun taru sun fara shawara a kan cewa wane ne zai masu gaba yanzu na wanda ya kan ya mutu kuma ya kamata ya kasance a cikin mu ne sai idina abubakar da umar da su abu ubai da wasu su suka su sauri don su je su same shi don akan nan kare jawo fitina immediately bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don su don kwantar da wannan fitina ana isa aka sai na umar yake ya'a ubari Mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam sun mutuwansa yake shugabanci a cikin ƙuraitawa don aka na zaba muku nan mutane guda biyu ga umar ga abu da kowane ɗaya cikin su na yadda da su ku zabe shi ya zama su bai zabi kanta sai ta yi na umar ya ce a wane ne kuma mai magana idan kana nan kai ne dai za a zama shi kenan kowa da kowa da su mutanen madina da ba ta suka amince a nan maganan ta mutu wannan zai nuna maka cewa abu ubaida ba karamin sahabi bane. ne tun da sai na abubakar da ya cire kansa ya sai a zabe shi ko shi ko umar ashe ba karamin mutum bane. ne annabi sa nan ya shaida maka da aljanna kuma shi shine aminin wannan al'umma abu ubaida shine aminin wannan al'umma yana da matsayi masu yawa wato sanannu musuluntansa da manya-manyan ƙurashawa guda hudu da shi a ciki suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi saka suka ke mun zo mu tambaye mene ne menene wannan abin da kake kira mu zuwa gare shi sai annabi sa kalla ya musu bayani musulunci ya musu bayani shari'o'i a wannan lokacin ana ta da zumunci ne rashin kashe ya'ya suna karan hanana abubuwa dai wanda su turancawa suke cuɗanyu da shi na halaye mara kyau shi na suna sannan yake kawo muku a take a wurin dukkan su ba tare da an cire mutum ɗaya ba su ka ba sun yi wannan ne kafin a shiga darul arqa inda aka tsire bayan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a siyar musu ba a siya a nusu abu ubaida ya shaida badar a badar din na Allah ya jarabce shi bala'i daban-daban amma wasu kuma masu kyau ne ya kasance yana tare da annabi kafin da ne a badar gefe da gefe duk wani abin da zai zo shi ke kare nan sallallahu alaihi wasallam har wannan lokacin harbi ya samu a nan sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta nufar nashi abin da ya sa nan gudan yaki ai zane ya shiga cikin nan abu ubaida shi ya zare wannan abin da akorinsa har akoransa guda biyu na gaban da suka ce kuma a wannan yaki ya tare tara wa annabi sallallahu alaihi wasallam tarar da yake hannunsa da abin nan suna da yawa amma abin mamaki shine cewa haƙoran nan bai sake fita ba a rayuwarsa ba ma ba karamin yaro ba ba karamin ba ne idan haƙorin ban nan ya fita yanzu ana <laughs> ana tsammanin zai sake fita ne da zai fita kuma ya gama to amma inda maganar take sabon annabi sallallahu sun ce ba taba gani mai mushriya wanda ba mushriyan bane akora ne yake wanda ya mishi kyau ka san abu ubayya Allah madaukakin sarki shi ne nuna ikonsa maimakon wannan abu ya nuna ta ya nuna na shi sai maka kyau sosai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li kulli ummatin amina koWani kowane al'umma tana da amini wa aminu hadhihi umma abu ubaida ibn jarrah aminin wannan al'umma shine abu ubaida wannan ya nuna girmansa da kuma darajansa wanda yake da shi a cikin musulunci bal ma an daga anas dan malik yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arhamu ummati bi ummati abu Bakr, wanda ya fi tosayawa al'umma na wanda ya fi tosayawa al'umma na shi wa ashadduhum fi dinin umar wanda ya fi tsanani cikin addinin Allah kan kafirai shi ne Umar wa asdaquhum haya'an Usman mafi gaskiyar kunya a cikin al'umma ta shi ne Usman duk wannan ba yabo ne yabo ne wa aqdahum Ali ibn Abi Talib wanda ya fi iya hukunci tafsira na yin hukunci tsakanin mutane biyu shi ne ka yi bin ali wa afraduhum zaid ibn thabit wanda ya fi iya rabon gado a cikin al'umma ta shi ne zai dan thabit wa aqra'uhum li kitabillahi ubay ibn ka. wanda ya fi iya karatun Alƙur'ani littafin Allah shi ne ubay dan ka'b وأعلمهم بحلال والحرام معاذ بن جبل وندا يفي يتسال حلال ده حرام أتكنسو شين معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا كان لكم قول الأمة تنادى أمين وإن أمين هذه الأمة أبو أبيدة الزيارات أمين وأن الأمة شيري أبو أبيدة dan jarra Allah yarda da shi gaba daya Abu Hafs al-Fallas yace Abu Ubaida ya mutu ya bar duniya a shekara 80 a shekara goma sha takwas kuma yana da shekara hamsin a duniya ya rasu da wuri a bayan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yake ni'mar rajulu usaidu ibn hubayb ma dalla da wannan mutum usaid dan hubayb usaid dan hubayb ma ba mu san shi ba imamu ne abu yahya ba mutumin ansar ne daga kabilan hausa ɗaya daga cikin magabata shugabanni wanda aka hana aka naɗa mutane goma sha uku a lailatul aqaba na farko wanda suka fara taro da annabi sallallahu alaihi wasallam a makka akan cewa suna gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurinsu a madina idan mutane makka sun kishi su za su tarbe shi to wannan yana da cikin shugabanni guda goma sha biyu wanda aka nada su je su samu annabi sallallahu a makka kafin a nada ka a gari zuwa wani gari domin a je a yi wani abu mai mahimmanci to ka san mutumi ne mai girma kuma wannan mutum ya samu girma daga ma'aikinsa ne a jahiliya ma'aikinsa kamanda ne babba shi ne kwamandan yaki domin mutane ba abin da suka sani sai yaki suna yaki tsakanin junan su a kan mutum ya taka min kwalka gawa sai fi yaki to ya kasance shi ne shugabanni a yaki duk lokacin da wani abu ya same shi da sojojin sun samu rauni kenan an samu karya sai an ci nasara a kansu domin duk lokacin da kwamanda ya samu damuwa sauran sojojin masu samu damuwa ke to domin lokaci za mu dakata haka insha Allah ta'ala inna Allah ya kawo mu wani lokacin za mu tashi a kanta mu karasa wannan hadisi wanda muka yi daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ba ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh